عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya ta tabbata ga Allah abin gode ma akan kowane hali al-mawsufu bi sifatil jalal wal kamal Allah wanda yake abin siffantawa da siffofi na girma da cika المعروف بمزيد الإنعام والإفضال الله وند أنك سني ميدت نعمة فضلولي أحمده سبحانه وهو المحمود على كل حال انا أقول يا مسد الغكاكي كمشيني أبي يبو أكن قواني حالي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له yana shaida hakika babu abin bauta sai Allah shi kada yake baya da abokin tarayya gudu ibrati wal jalal Allah ma abuci girma da girmame girmame kuma yana shi da lalle hakika annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kuma baɗaɗayin Allah ne as-sadiqul maqal manzon Allah mai gaskiyar magana اللهم صل على عبدك ورسولك محمد يا الله كدد صلاة كتسيرة كبارا كمن زنك النبي محمد وعلى آله وأصحابه خير سهد وآله كما لآلا ينسل سهبانسا متي فيتان ودن لسك الماجرين وسلما تسليما كثيرا لسيرا لأمنتي من يوى عباد الله يا كبار الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ina umurta ku sannan ina umurta kaina mu ji tsoron Allah mai girma da rinjaya fa hiya wasiyatul lahi lil awwalin wal akhirin wannan kalma ta mu ji tsoron Allah gaba ɗaya ita ce wasiya Allah ita ce umurnin Allah ga halittarsa na farko kuma ga halittarsa na ƙarshe كما قال تعالى كما يدعى الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Allah ce hakika mai wasiya mun yi umarni mai ƙarfi ga waɗannan da an ka bayo littafi kafin ku ku wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wa iyyakum ta annan da ku wannan al'umma mi a wasiyar da mun kai shine an taqullah Allah maɗaukakin sarki ce kowa ya ji tsoron Allah ya bi umarnin Allah ya hannu da hannun ubangiji saboda haka ya ku musulmai auzaba Allahu al fi kulli shay'in Allah maɗaukakin sarki ya wajabtar da ai adalci ya wajabtar da a daidaita a cikin dukkanin komai Wani naha zulmi fi kulli shay'in kuma Allah madaukakin sarki ya yi hani daga yin zalunci a cikin dukkanin komai wa ya ta'akkadu zalika fi haqqil alaqat allati taqumu alaiha almujtama'at islamiyya? kuma wannan adalci yana da ƙarfi sosai a cikin abin da ya shahi alaƙa zamantakewa allati taqumu alaiha mujtama'at islamiyya. zamantakewa na yau da kullun wanda yake alaƙa ta musulunci ita ce ta haɗa kal'adil bainal aulad kamar ya adalci tsakanin ‘ya'yanka waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya baka kana da ɗa biyu ko uku ko hudu ko biyar gwargwadon dai abinda Allah maɗaukakin sarki ya baka wajibi na ka yi adalci ga waɗannan ɗiyar yadda kabba wannan tarbiyya shi ma wannan ka bashi tarbiyya yadda ka sa wannan makaranta shi ma ka sa wannan makaranta yadda kawwa wannan sutura shi ma wannan ka yi masa yadda kabba wannan abinci shi ma wannan ka bashi abinci Allah madaukakin sarki ya azama ka yi haka wal adlu bainaz zawjati kuma Allah madaukakin sarki ya wajabta ma kai adalci ka kasance mai kwatantawa ka kasance mai daidaitawa tsakanin abin da ya shahi matanka na aure matan nan guda ta wajibi na kai mata adalci abinda Allah ya wajarta ma na ciyar da ita da shayar da ita da ya mata sutura da koya mata addini gwargwadon hali wajibi na kai haka in baka yi ba to baka sauke nauyin da Allah ta'ala ya azama ba haka nan mata cikinka da Allah madaukakin sarki ya azurta ka da su mata biyu ko mata uku ko mata hudu wajibi na ka daidaita ka yi adalci kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce fa in khiftum Allah ta'adilu Allah ce fa wahidatan Allah ce in kun ji tsoron ha ba za ku yi adalci ku daidaita tsakanin waɗannan matan naku ba wajen abin da ya shahi siyarwa wajen abin da ya shahi sayarwa wajen abin da ya shahi sutura wajen abin da ya shahi zamantakewa Allah ce in ka san ba ka iya haka tsakanin mata biyu ko uku ko hudu ko wahidatan abinda an zama lahiya gani ka to ka tsaya ga guda in ka san ba ka iya adalci tsakanin mata Allah madaukakin sarki yace walan tastati'u har abada Allah yace ba ku iyawa an ta'dilu bainan nisa'i ya kasance ku daidaita tsakanin mata so na abin da ya shahe zuciya a ce yadda haka son warga ɗari musa ɗari haka na haka son warga ɗari musa ɗari cikin zuciyarka Allah madaukakin sarki yace ba ku iyawa Allah ce wala marasun ko da ku yi kwaɗayen haka amma fala tamilu kullal mayli Allah ji kada ku karkata dukkanin karkata fatazaruha kal mu'allaqa matarka guda kana da mata biyu ko uku ko hudu guda ka bar ta yadda ka san wata salka ko wata gora ko wata jarka ko wata buta wanda take an rataye ta cikin gida an gama amfani da ita Allah ce wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurur rahima Allah ce idan kun daidaita kun gyara kun ka ji tsoron Allah to Allah madaukakin sarki ya kasance mai gafara na mai jin kai saboda haka ya ku bayan Allah fal ayatani tadullani dilalatan sahiha waɗannan ayoyi guda biyu da waccan da Allah ce fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan da wannan wadda Allah ya ce walan tasabi wa ta'dilu bainan nisa'i wa law harastum wadannan ayi guda biyu suna nuni nuni wanda yake bayyane ala wujubil adli bainaz zawjat akan wajibin adalci tsakanin abin da ya shafi mata aure yadda ka Allah ya wajabta ma sallah Allah ya wajabta ma azumi Allah ya wajabta ma zakka in kana da dukiya ka bayar yan baka babura ranar kiyama zaka sha wuta zaka sha azaba to wallahi haka in ka aje mata biyu ko uku ko hudu wajibi na wajen siyarwa, ka daidaita wajen sutura ka daidaita wajen zama ka daidaita wajibi na ka yi haka in ka fifita wannan akan wannan azalimi kake baka yi adalci ba Tun wallahi in baka tuban ma Allah ba ka shirya azaba Allah a ranar tashin alkiyama sai Allah ya babbaka ka cikin wuta wadatu sunna bi zalika ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo ya kuma maza ku kasance waɗanda suke masu adalci tsakanin mata faqad za al shadid kati mai tsanani ya zo fi haqqi man ma in da zaujataini a cikin haƙƙin wanda ya karkata ga ɗayan matarsa au faddalaha ala al-ukhra don dinna fifita ta akan ƴan uwarta abu hurairah ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man kanat lahu imra'atan manzo Allah ce duk wanda adda mata biyu haka nan ka sa duk wanda adda mata uku haka nan duk wanda adda mata hudu fa mala ila ihdahuma sai karkace ya bauɗe ya lalace karkata ga gudan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam za a yawmal qiyamati wa shaqqahu ma'ilun manzo Allah ce in bai duban ma Allah ba wanga iya mutu ko da zai tashi a hilin kiyama yajin jikinsa ya shanye haka zai dinga tsaya a gida alkiyama jikinsa bangare guda ya shanye yana tsaya karkace a gidan alkiyama ka dibi rigima da rikici wanda a tabbata ga abin da shahina alkiyama a ce yinin nan ka tashi hannunka ya shanyi kafar ka tashi ne kuma haka daga ta ya karkace a yinin aljiyawa a shekara duk wanda an ka gani da wannan siffa a ranar kiyama muguna yana zalunta ɗayan matarsa zai ba ta haƙƙinta kamar yadda ya kaba ya uwarta kuma lahi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganan nan billahi la ilaha illa huwa in baka kiyaye ba wallahi haka zaka tashi ranar kiyama ya za ka aje mace biyu ko uku ko hudu ka karkace ka lalace kai ta azabtar da ɗaya tana ji tana gani wadda ka yi mata sutura wadda ka ke mata tana ji tana gani ka dinga zalunta ta ta abinda an wajibi ka bata bata bata amma ita wadda duk abinda ta nema kai tsaye sai ka yi mata to kana ganin kamar jin daɗi haka azabtar da kan kana haka bala'i na suka tara ma kanka saboda haka wa hada hadal a cikin wanga hadisi wa dalilun wallahi akwai dalili ala annahu yajibu ala zawji wajibi na ga kowane miji at taswiyatu bainan zawjat wajibi na ka daidaita tsakanin matan wajibi na ka daidaita wani za ka iya samun matarsa ɗaya za ta zai iya bari jere ta ce gidan iyayenta da gidan ‘yan uwanta za ta iya zira so da ko so shida wanga saboda zai son ta je kaunarta ya je ya ƙare da ita ko ɗaya akwai buƙatar ta tafi gidansu gidan ‘yan uwanta buƙata ta kama wanda shari'a ta yadda ka bari ta tafi ta tambaye ka kace ba a zuwa ni za ka fada ma Allah ranar kiyama duk wanda a haka ya sani billahi lazi la ilaha duk wanda adda ta ko uku ko ya sani in ka titi ka wanda akan wanga ba sai wani ya zo ya ma wani karatu ya ma ka sani wasu maza suna ta amanan matan aure ka gama su da kwanciyarsa jininsa ya hau ya halaka ta da sigarta ya ƙi bata abinci yadda ya kamata a zalimi wallahi ka shirya ansar da ka ba Allah ranar kiyama kada ana fitikar naya kuma ce yana da abin da ba ba bai da ba mugun matsan iya iyali ne ba su ci su koshi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hare mana komi yace matan gaba manzon Allah ya ce awanin indako yadda ka san kamammu suke abunku ba ta da wata katabus ko ni ba ta iya yi ko zalunta ta kai kacce amanata ta ce gidansu in iyayensa ma in iyayenta da cijana to a ce wallahi ka ta kwana gidan ga ta koma saboda haka kada a koma jin maganar nan ga bakinta kuma kana ta amananta ta to ta faɗi ba ka ba ta abinci yadda ya kamata babu magana mai kyau babu fahimta mai kyau babu kallo mai kyau ta ce gida ta wani iyayen da ci da ana ba da haka ba kan mu kuma jin maganin ga kun ga azaba ta yi masa yawa cikin zuciya ga ta nan ga ta gida sai ta samu matsala wata sai ta gance ta hau da wata ce cikin matsala wata ce rashin lahiya ya kan mata har ta mutu da wannan rashin lahiya za ta mutuwa wani irin zalunci na wani irin ta amana don kaga Allah ya baka jagoranci a kanta to wallahi Allah ba azzalimi na ba shi na kun kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda an haka ranar kiyama zai ta wa shi umma ilal cajin jikin ka ya tayi haka zaka dinga tahi a karkace a gidan alkiyama kaga aljaza'u min jinsil amal sakamakon da an kai ma daidai da aikin da kai wallahi mu ji tsoron Allah a koma a diba da kyau a gyara zamantakewa ta aure a gyara zamantakewa tsakanin matattaki wallahi wasu ka alhamdulillahi tsakaninsu da iyalansu babu matsala wallahi wani za ka iske shi da iyalinsa ana wasa fara kalla ana shawarwari duk yadda ya ji cikin zuciyarsa koda suna fata masa rai sai ya yi kokari ya wannan abin saboda ya san zamantakewa ta aure zamana na addini zamana na ibada saboda haka koyaushe yana ƙoƙarin yadda zai yi ƙoƙari mata ce ta fahimce shi ma ya fahimce ta amma yaushe na a ce duk lokacin da matarka ta yi ma magana waf ka gaya mata magana banza da zagi da kaza da kaza ta buɗe baki kaza ba ka ma bari ta faɗi magana wace irin cin amana ta wane irin zalunci na ya Allah maɗaukakin sarki zai ƙale ka kana irin wannan ɗanyen aiki ku ji tsoron Allah Abincin nan wajibi na ka yi ƙoƙari ka kwatanta kaga Allah ce mu inda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama da sai Allah ya ce wallahi hatta so na zuciya yadda za ka so ga wajibi na ka so ga kuma in baka yi haka ba wuta ta in Allah ga dama sai shi haka amma saboda Allah ya san raunin sai tausaya mana yace to shi dai so na zuciya kaga wannan ba abu na da hili wanda aka gani ba Allah ya sani wannan an ka ce ba da na sai ka daidaita ba amma yaushe na ga bushasha dariya ko da yaushe amma ga in ta taso kan jin tsafuka ta lalata kai ka san ka ci amana kai ka san ka zalunce ta ba ta da wani miji sai kai ba ta da wata matattara sai kai ba ta da abokin zama sai kai ba ta da abokin hira sai kai babu mai yabe mata kewa sai kai an da ke kai kadai ba a yadda ta yi alaka da kowa ba amma duk da haka ka tokaci amana ta ya Allah zai kyale ka ya Allah zai kyale ka kuma kai da kayan haka ka tuna shin diyarka yan Allah ya kaddara ka samu da ya ka kai ta wani gida kana son a yi mata haka nan kana son a yi mata haka nan to a ji tsoron Allah a koma a jiddi ba a gyaggyara duk wanda a haka nan ya sani kowa ya je gyara za mu mutu za mu iska Allah maɗaukacin sarki saboda haka haramun na gare ya karkata zuwa ga ɗayan duk wanda ya karkata ga ɗayan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai zo rana alkiyama kagin jikinsa a karkace inji annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wal jazaa'u min jinsil amal kaga sakamakon da an kai mai ai saboda aikin da yana kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idza arada safaran manzon Allah in zai tahiya a qara'a bainan nisa'i manzon Allah qura'a yake tsakanin matan sai ce ku tahu tahiya ta kama za mu je da haji za mu je aikin addini za mu je kaza za mu je kaza manzon Allah ya tara matan duka to za a yi ƙuri'a sai a sa ƙuri'a duk wanda ta ɗauko fa ayyatu hurna karaja sahamuha duk wanda ka sonta na tahiya ya hito ta ɗauko kharaja biha ma'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da ita ya tafi da ita amma kai ka riga ka bauɗe ka lalace ko ta ya zai harkar kasuwanci wannan dai ya taka shirya mutum wacce duk bakin cikin da zai kashe ta ya kashe ta sai yadda ka samu ka bakin ciki kai ma sai Allah ya sama shi ya ma ba kana ganin nan gidan duniya ba mai iya mako ba to bari ka iska Allah ha gani wallahi damuwar da ka sa mata da wahalsuwar da ka yi mata wallahi kai ma in baka nemi ta yaye ma baka iska Allah a haka wallahi sai Allah ya sa ma damuwar da ta yi wannan don wuta Allah wallahi ta yi bakin cikin ta yi zahin da ta kaji cikin zuciyarta wati dina ya za a idan don kake ka ɗauko ta wadda wai ka walakanta ta ta lamari da kana neman ta in mato an kai ba a ba wallahi ko kuka tana ne ko bai kuka wasan iyaka wanda ya yi kuka kan mata an ce ba a bashi wasan iyaka ka koma kamar mahaukaci lokacin da haka sonta ka fi wajen wan ubanta ka fi wajen kanin ubanta wanta kananta ka aika wanga ka ba da kyauta ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza wai yanzu an ji an samu shekara goma shekara takwas sha biyar sha biyu wai ka ɗauko wata wai shi na wayo ga wai ita abin walaƙanta ya Allah zai kyale ka wallahi ko tattalin arzikin ka Allah na kawo ma matsala wallahi mu ba su zaluntar matan da Allah ya ba mu amana ta ba ɗan ƙarama ba kai ka san aure wallahi babban lamari na sai da an ka sa gate an ka sa ƙa'idodi an ka ce kai mace duk tunananta duk karatunta duk iliminta duk wayewarta musulunci ya ce bai zata ba da kanta ba an ka ce ce wani wani na ta majalisar shi lamarinta za a je wurinka mun ga wanda wanda aka wani shi muna son ta shi ko tahi ya shiga nan ya buga nan ya yi bincike eh wannan nan mai tarbiyya ne wannan nan mai addini na wannan nan ba shi makwanta bane wannan nan yana da nasaba mai kyau wannan nan dan gida na, dan gida mutunci na sai a ce a aiko a tare yan uwanta masu hankali masu tunani masu daraja da na da a haɗu a ce an ba ta isa. a tuwo a da yansa a ƙarshen lamari a tara mutane masu mutunci a gari da tijawa da malamai da masu matsayi a taho a yi addu'o'i a karanta salata annabi a karanta surorin alkur'ani a ce wanga amana an ɗauka an ba ka gidansu ta sani tun tana rairayi har ta girma tana tare da uwarta tana tare da ubanta tana dare guda musulunci yake a dauke ta a kai wayata amma duk da haka ka tuka ci amana ka ce kai yi ne da kyau shin abin da haka tsakaninka da iyalinka daidai na ana ta kawo mana kwaramaya duk abin da ka gudana mun sani ya za to wai ba ta wanka ba ta wanka ya an kai ba ta wanka ka kawo mata abin da za ta yi wanka wawa ka kawo mata abin kawo mata hagani ai mace ɗaya ƙafata mace ɗaya gyaran jiki ta wala je yadda ta yi lalaci zan ka sauwa a kawo mata hagani in ba ta gyara jikinta ba duk wannan abin da haka gani tsohon jikin ɗan banza na kai malar gyara ta da ta gida tana yi wallahi gyara ta kawo mata hagani duk wannan kalle-kalle da haka ko ka ɗauko ka kawo ɗan lokaci in ba ka kula ita ma wannan haka nan na za ta zama duk guda na kai mallar gyarawa na akai ko ita wanda aka gani wa jakin tana kyalli bilalazi in ta yi sati ita ma ba ta gyara ba wallahi an ka ce a ba ta ita kana cewa ba ta su to ka gyara ta kula da ita duk abin da ake bukata na waje da na ciki da komi ne ne wanda masu za ta gyara jikinka ka ɗauki mataki sai ka ga soyayya da ƙauna tana shiga tsakaninka da iyalinka domin mi domin ka sauke wannan amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wastawsu bin nisa'i khairan manzo Allah ce ku wasiya ga mata da alkhairi ku san ka ga musu magangabu na kwarai ko zaburuwa sai kakka zaburu in ta faɗa ma magana sai ka yi dariya ka ce ƙwaƙwanci oh, a bai kamata ki faɗo ga magana ba ya yi daidai yanzu ga magana da ke faɗi wallahi da kanta rauni ga yi da zai ta fito aina ya kuni mai gida ya hankali to ta zaburo kai ma mi hankali wai ka zaburo ka ji shi yana rura cikin gida har garka in ka ce wai mata ta wai da ita ta shi kai haba malam an sa matsala wallahi wani wallahi sai an taru da shi ya an shiga wai wai a ce a gyara wani sai an kai wurin malamai ne wani wata iyaye kai ba ta jin kuya a ce ga ta gudan babba wai ka zauna ga ta nan wai wai sun ga mu magana ta tsakani da Allah ina shugabancin can da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ina yake ina karfin can da Allah ya baka akan kanta? ina tunanin kan da Allah baka ka magance matsaloli da Allah kamar bani suna da tawon ka magance ka gyara duk yadda ta taso ta zaburo duk ƙoƙari zai ka yi tunani kaza kaza ai matsala zai kamata ta bayyana tsakanina da ita ba ka je ka zauna ka magance matsala ta fahimce ka ka fahimce ta cikin ɗan lokaci shi kenan wallahi mace da haka gani raunin nan da ka ji musulunci ya ce tana da tana da shi wallahi in ka yi ba daidai ba ka je ka zauna da ita ba da faɗa ba da cin mutunci ba yanzu kina ganin yadda nake ɗaukar nauyinki ina kula da mutuncin ki ni ne abin ki ni ne abin shakki ni ne kaza ni ne kira ganin haka da ki ni yayi daidai magana mai taushi wallahi maganar nan mai taushi ba sai ka yi tsawa wallahi za ka ga hawaye sun zubo mata haka ake zama da mata annabi sallallahu alaihi Sallama ya karantar da zamantakewa da mata an roito wata rana manzo Allah ya fito zai je masallacin Madina ba da sallah ko da fito matan duka guda tara sun zo sun tattaru annabi ya gane su da tsaya suka ce to yau sai ka haɗu wa hin su cikin sai ka yayi ku ji matsayin annabi sallah halbe na in kai na arni banza kaza kaza shi ke nan annabi ya ce ku zazzauna suka zauna ya ce lokaci kaza da ni da wurin jihadi duk wadda ne ba kaza a ranar nan ita ne su cikin to da haka yake ita daga tahiya duk matan sai ya zaga ya shiga ɗakin kowa hususiya ta Allah ya bashi wanka to da ya dawo annabi ya shiga ɗaki wanda ya ba ta dirhami biyar ya shiga ɗaki wanda ya ba ta dirhami biyar ya shiga wanda ya ba ta dirhami biyar a ran nan to shi na yau gashi sun tani shi sai ce tura na kaza duk wanda ni shiga ɗakin ta ne ba ta dirhan biyar to ita da hisu kuma annabi ya bai gaya ma kowa daga cikin ba haka kawai annabi ta hai tsaf ya yi masallaci to kai ga babu don babba kana da mata biyu ko uku ka ci amanarta ga ta an toba ka iya bayani kana wani mazurai da idanu ta ce rana kaza ka ki ba ta abinci rana kaza ka ci ta iya bayani ya hito ga hili ba ka iya bayani Allah ya kawo to Allah ya ji tsoron Allah ya gyara kun ji amana ce wallahi ba ya karama ba duk wanda ya san ya karkata ya lalace ya sani yanzu bayanin gada an kai ba sai an ce kai ba mu je mu gyara in mun ka gyara mu abin zai amfana a ranar tashin kiyama to Allah ya gafarta mana zanubanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله المحمود على كل حال الموصوف بصفات الجلال والكمال المعروف بمزيد الإنعام والإفضال أحمده سبحانه وهو المحمود على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله الصادق المقال اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خير سعد وآل وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال الله سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم عن اتقوا الله أيها المسلمون أوجب الله العدل في كل شيء ونهى عن الظلم في كل شيء ويتأكد ذلك في حق العلاقات التي تقوم عليها المجتمعات الإسلامية كالعدل بين الأولاد والعدل بين الزوجات كما قال الله سبحانه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وقال عز من قائل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا ميلوا كل الميل فتغروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما عباد الله والآيتان تدلان دلالة صريحة على وجوب العدل بين الزوجات وجاءت السنة بذلك فقد جاء الوعيد الشديد في حق من مال معه إحدى زوجتيه أو فضلها على الأخرى روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ففي هذا الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إهداهن فمن مال إلى إهدى زوجتاه جاء يوم القيامة وشقه مائل كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث والجزاء من جنس العمل فلما لم يعدل أو حاد عن الحق والجور هو الميل كان عذابه لأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلها أيها المسلمون العدل بين الزوجات من أوجب الواجبات لأن المرأة في الغالب لا حيلة لها ولا اختيار تام بسبب ارتباط مصيرها بزوجها أو لأجل ولدها إن كان لها معه ولد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واتخذتم فروجهن بكلمة الله أخرجه مسلم وفي رواية ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين الدين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر بارك الموحدين برحمتك يا غفار الحمد لله رب العالمين هو الحكم العدل صاحب الجود والفضل إن أصاب فبفضله وإن آقب فبعدله أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه وأؤمن به وأتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون في عدم العدل بين الزوجات زياء للأمانة وتفريط وخيانة والله لا يحب الخائنين فالمرأة, فالمرأة أمانة في عنق زوجها ومسؤول عنها أمام الله تعالى في عرصات يوم القيامة وهو راع وزوجاته من رعية فإن قصر سأل الله تعالى أن سبب تقصيره فإن قصر سأله الله سبحانه وتعالى عن سبب تقصيره كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون وقال صلى الله عليه وسلم الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة عباد الله فأنشركم الله أهكذا يأمر الإسلام أهله أهكذا يأمر الدين متبعه والله إن تلك التصرفات الرعاة لا تمت بالدين بصلة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل ومن عليهم بهذه الشريعة التي مبناها على الحكم ومصالح العباد عباد الله هذا وصلوا رحمكم الله الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيسان بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاة رحمكم الله